To a shirin namu na ƙananan sana'o'i yau bakwancin wa muka samu. Sunana Ramatu Umar. Amma kuma na ce Ramatu Umar za a gane daga gidan nan. Malama Ramatu, wani irin sana'a ake yi? Sana'i muna sana'an siyar da kayan sawa kamar su atamfofi, lesuka, ɗan kunne, takalma, jaka, mayafai dai da duk abin da dai ya sa. Haja dai kawai. Eh, haja. aka aka fara um, sana'a? To wato hajiya eh, duk dai um, a yanayin rayuwa lokaci ya canza da za a ce mutum za ka zauna ba ka sana'a hmm. zamani ya canza ka zauna ka ce komai sai an maka ko da aurenka ko da iyaye kana gaban iyayenka dole ne ya kamata ka nemi na kanka saboda neman na kai shine yanzu hmm. shi yasa abin da yasa ni na ga ya kamata dole ni ma in nema abin yi yadda kana zaune dai <clears throat> ka iya taimakawa kanka ka taimakawa waɗanda suke karkashin ka iyayenka da suka wahala da kai lokaci yayi kai ma da mm, za ka yi musu hidima kuma ko banda iyayenka ma akwai mutanen gari makwabta da suna bukata in kana da yadda za ka yi ka taimaka musu kai ma ka ji daɗi to eh, da ƙanana aka fara ko ka da da waɗannan da kika ambato kika fara da ƙanana muka fara wanne kenan mun fara da mayafai masu ƙanana ƙananan masu sauƙi misali a ce yan dubu da biyar da turarai ma dai na fara eh turarai na fara yan ɗari hurhuɗu lokacin basu da tsada eh. in dan siyo dozen irin kwalin nan wanda suke da guda goma sha biyu a eh. ciki kawaye da abokanai da yan uwa haka nan dai muke siyar musu a gida a makaranta in nayi baki haka nan dai nake siyar da su duk wanda inda aka samu ko kuma in tallata wa yan uwa su ma su taya ni tallatawa. To an gama karatun ko har yanzu ana yi? Har yanzu dai ana kan karatun. Ba a kammala ba. In ba a kammala. Muna kaman kina aikin gwamnati ai. To aikin son karatu ba a gama shi inda kana raye kana mm. son dai ka dan developing kanka yana da kyau duk wani opportunity da ka samu ka dan yi amfani da shi. Gashi kina aiki kuma kina sana'a duk kaɗai bai miki yawa ba. Bai mai. <laughs> Hajiya kenan to ai tunda da lafiya mu gara mu yi amfani da damar mu mm. kuma mu koya koya ma 'ya'yanmu da ƙannanmu cewa ma jajircewa yana da amfani kada ka ce saboda ai kana aiki ba za ka yi sana'a ba ko mm. kuma saboda kana sana'a kana aiki ba za ka yi karatu ba mm. in dai ka samu dama gara ka yi amfani da shi to waɗannan kayan da kika kike sayarwa waɗannan haja kina mm. sayarwa ne a nan wajen aikin ki yanzu ko ko har yanzu dai irin na daɗin kike yi eh, to yanzu dai har yanzu dai ana ana wannan nuna wa ƙawaye da yan uwa da makwabta amma kuma yanzu so muke abin ya ci gaba mu buɗe shago ta hanyar yanan gizo-gizo wato ta hanyar zamani kenan ta hanyar zamani eh. kenan ana bayani <laughs> ta inda zaka iya tallata hajar ka ka buɗe shago ga sunan shagon ka ta kafofi misali kamar su instagram mm. eh, su twitter su facebook mm. ta inda in ka tallata duniya duniya ma za ta gani zamanantar da sana'ar kenan kwarai kwarai mm. To an buɗe koko ana? Ana dai kan shirin za a buɗe ɗan dai. To kafin a buɗe yanzu kan tallata hajjan nan ta kafofin sadarwa? Eh, ina tallata hajjan ta kafofin sadarwa ta personal wannan um, account dina. Eh, ta WhatsApp, ta Instagram ɗin dai ta Facebook sai in postin yan uwa da abokan arziki da ba sa nan wa'inda suke kawaye na a wayannan social media ɗin eh. za su ga me nake da shi kuma duk inda kake so a kai maka haja muna iya kaiwa a duk. Idan aka kai ana sa kuɗin mota ne ko ko duk cikin a za mu yi ma mutum bayani mu ce to ga kuɗin kaya kuma ga kuɗin transportation da za a kai maka mm. har tun da yanzu ai an ci gaba kawai tasha za ka kai ka bayar ka ce ga namban wayan mutum ga mm. wani sunan shi idan ba garin eh idan ba garin mu ɗaya ba kawai mm. in driver ya je zai kira ni kaza da mun kin san kayan ki na hanya ga sakon a hannuna ki zo guri kaza ki dauka to ina mutum bashi To, ai yanzu sana'a dole sai da bashi. inda dai kace ba za ka bada bashi ba, ba yadda za a yi sana'an ya tafi. Sai dai mutane wasu suna da tsoron Allah suna biyan bashi idan wata ya kare tun da ka san yawanci sai watan ma ya kare masu daukan mm. albashi ne. To daman kana bayarwa ka san dama sai karshen wata za a biya ka. To wasu dai suna da imanin biyan bashin amma wasu gaskiya suna da taurin bashi kuma abin ana rike min kuma abin gaskiya yana tasiri ga sana'a. Mm. yana illa ta sana'a saboda sai ga wani lokaci bayan ma ka gama siyar da kayan ka haɗa kuɗin kuma ka kuma koma kasuwa sai ga ya zama matsala saboda kuɗin ba su hada ba mm. ko kuma wani ma sai a tsitsinka maka kuɗin wannan watan a baki kaɗan wani watan ma a baki kaɗan maimakon ko da raba biyu za a yi ko raba uku kin dai san eh to amma wani sai a tsitsinka maka to wannan abun kuma yana da yana da matukan illa ga wannan sana'an namu wata shawara za a ba mata akan sana'o'i to a gaskiya shawaran da zan ba wa mata yanzu shine kowa dai ya tashi ya jajirce kuma kada a rena sana'a duk yadda sana'a yake ko a gida ne kada ka rena sana'a no mata duk yadda yake um, kankantansa kakka ga kaman ka rena kowa ma da kaɗan kaɗan ya fara motsi aka ce ya fi laɓewa kaka zauna ka ce komai e sosai kuma zamani ya wuce ma gane cewa zamani ya wuce ka ce sai ka jira mai gida gwai dan magin nan ko kuma pampers ya ƙare ka ce hmm. sai ka jira mai gida in bai kawo ba ba za ka siya ba ai taimakawa kai ne sai nake ga ya kamata dai mu tashi mu nemi sana'a mu yi wani abu dai da zamu ma za mu taimaka wa kanmu mu taimaka wa eh, mai gida mu taimaka wa ƴaƴa to dandali na godiya yawwa na gode baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya